اقتربت الساعة وانشق القمر zuwan tashin alkiyama ya kusa wata ya tsage a zamanin annabi don haka wannan tsagewar aya ce da ake gani da ke tabbatar da manzancin manzon Allah